في الحميم ثم في النار يسجرون ana jan su a cikin ruwan zafi mai tsananin tafasa sannan a cikin wuta za a cinna su su zama makamashi